To jama'a yau dai labarin mu ya zuwa saman teburi. Yau mun samu labarin wasu ƴan Indiya masu cin abinci kuma waɗanda suka iya Hausa. Yanzu dai za mu tattauna da su. Um, <clears throat> ke, ya na go ta wani kasa-kasa ni ke faruwa. Kiya wallahi yiwa na keji. To kun ji ku? Mun ke so ki ci. Kun ji wata ke ci. Bari mu tambayi kawarta. Ke kawarta tuwo da ne ke so da miya kuka ga da Allah za ku koya mu indiyanci <laughs>